in an tambaye ka akan irin wannan matsala an ya kula ka ce la ana shakili wa ana tarfandi bal ana muslim kawai ka ce ni musulmi ne muttabi'un li kitabillahi wa sunnati rasuli ni musulmi ne kuma ina bin sunnan annabi da littafin sa wa qad rawayna an muawiya bin abi sufyan an rawaito bayan daga muawiya dan abi sufyan annahu sa'ala abdullah bin abbas radiyallahu anhuma yace na tambayi abdullah dan abbas fa qala anta ala millati ali shin kana kan tafarkin na ali ne au millati usman kaji abin da yake cewa an tambayewa abdullahi da ba shin kana kan tafarkin usman ne ko kana kan tafarkin sayyidina ali ko san hasan ne bayar fa qala ce lastu ala millati ali ni ba na kan tafarkin na ali wa ala millati usman ko ban kan tafarkin na usman bal ana ala millati rasulullah ni da kan tafarkin manzo Allah ne da haka shi duk wannan hauragiyar da muke yi ni kaza ne ni dan tijjaniya ne ni dan kadariya ne ni dan izala ne duk wannan duk shirkicin mu ne na duniya amma ba abin da Allah ya tambaye ka a kabari in ba musulunci wallahi shi sa Allah madaukakin sarki ya bani labari duk annabawa burin su shine su kasance sun mutu a cikin sabon musulmai Allah ya ce an kuntu iza hadara حضر al الموت إذ li banihi ma ta'budu bi بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إله واحد سيتمي ونحن له مسلمون suka ce musulmai ne ko Allah kuma madaukakin sarki ya sake bada labari ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa ya haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa bi wa antum muslimuna ya ku mutane ku ji tsoron Allah matakan jin tsoron Allah kar ku sake ku mutu akan kowane irin tafarki wallahi in ba akan musulunci ba wallahi ka tafi kabari aka tambaye ka aka ce menene addinin ka ce ta ai addini na shine tijjaniya ka shiga uku addini na shine izala shi izala tafarki ne ko kuwa haka nan ma tijjaniya tafarki ne kadiriya tafarki ne amma ba a so ya zama tociya ba kana da wani abin da kake alfahari da shi wanda ya wuce musulunci ya zama to abin alfaharin ka wancan an kama hayaniya ne za ka kawo wancan matsala sai ka ce amma mu ne gaskiya a musulunci to kaga mu tafarkin da muke bi saboda tunda an riga an samu rabon kai da sauransu waye waye an samu gurɓacin aƙida to mu ga kan tafarki da muke kai dan ita take dora kan mutane akan ne akan su kitabu wa sunna amma duk wani abu da zaka je ka bi ka je lahira da wasa a tambaye ka daga ce wani wani wani kungiya kaza ita ce addinin ka to ka shiga uku wallahi ka fadi kuma zaka sha mamaki Allah ta'ala ka shirye da mu dan haka sai ce wa kazalika kana kullu ummin salafi na haka duk sauran salafawa ahli a'imma duk magabatan mu haka suke cewa su musulmi kullu hazil ahwa'i fi nar duk wanda aka zo bai kan tabarkin musulunci to yana kan tabarkin mutane wa yaqulu ahaduhum ɗaya daga cikin sina cewa ma ubali ayyun ni'mataini a'azamu alayya bana damuwa da dukkanin wani ni'is bana damuwa amma abin da nake duba shine wani ni'ima ne guda biyu wanda suka fi mai girma a wajena anna hadani Allahu al-islam ta yadda ubangiji na shirye da ni musulunci ba ni'imar da ya ni'imar addinin musulunci babu shi au an jannaba ni hazil ahwa kuma ni'ima ta biyu da Allah ya mun wanda yake mafi girma da ya nisantar da ni daga bin son zuciya dan kasan duk mutumin da ya kama hanyar son zuciya to ya kama hanyar jahannama dan Allah ya ce amma man kama maqala rabbihi wa an nafsa yi hawa fa inna jannata bi yamawa duk wanda ya ji tsoron ubangiji sai ya tsaya ya bi abin da Allah yake so ya kuma hana kanshi su daga son zuciya to aljanna ce sa in ko ka ba hanyar son zuciya to ka kama hanyar haramta ba ka shiga aljanna kuma ita Allah madaukakin Allah madaukakin sarki ya haramta ma aljanna masu son zuciya shi gida ya ce wallahu ta'ala qad sammana fil qur'ani muslimina Allah madaukakin sarki ya kira mu da suna musulmai a cikin qur'ani ko da Allah ya ce millata abikum wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj ko sai ce millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl haka Allah ya fara Allah ya ce annabi ibrahim musulmi ne kuma shi ya kira mu da suna mai Allah madaukakin sarki ya sanya mana suna musulmai don haka me yasa za mu canza wannan suna ya zama to abin alfaharin mu har mutum a yau yana jin kyama ya ce wai shi musulmi ne ba haka ba yanzu dan siyasa kafin ya ce siyasa ya ce ya ce zabe yanzu nan kwanan nan naji an karanta suratul alam na shara ai ta sha wuya wallahi alam na shara ta ji mutunci a hannu wata bana mutanen nan fa kafin su hau mulki in suna neman me matsayi sai ka ji suna maganan karatu ayoyin kurhani a ko wasu larabci a yi wasu addu'o'i a bubbuga hagu da dama da zarar sun zama wani abu a gwamnati kawai su ce bismillah su buɗe taro da bismillah ba sa yawa amma don haka yanzu za su muku wannan wala da daga bidiyon ga gashi abin da kai ce abubuwan dariya alamdan sharafa kai wanda fa alamdan sharafa kasa kasa da ba dan ga maka ya sha wuya hannun da sai wuce wuce da shi kuma idan an zai magana an ce an ce aka ba aka malamai suka zo suka magana a kan siyasa su ce ko wa ya za a rika kawo magana addini a siyasa yanzu na kariku da Allah da buɗe su zuwa suka fara kawo magana addini a siyasa tun da fice a daina kawo addini a siyasa to kaf duk wannan ayoyi a daina jawo su wai dole ne ya jawo ne wai kuma wallahi matsalar ƙara ta'azzara yake yi ni ne babban sai da zai musu dawo gare ta karanta shi ba wani ya karanta ke ya ta barbara da idan kun tafi zaran kwalam na shira ta barbara eh ko hada kuma annabi ubar ba ko da yake bari da waye waye duka ga su da a wancan zaben da aka yi kuma wannan abin yana faruwa duk lokacin da za a zo a yi ni kun ga wancan karan abin da aka yi wannan karan wancan karan abin da aka yi ya fi wannan muni ne wannan karan da ya samu sauki sauki abin ya kare dai akan sa alam na shara da fatiha ba wancan karan ba wani cewa ya rantsa da qur'ani yazo ta bare kuma a inda yake rantsa bayanin da yake shi wai ya rantsa da qur'ani yazo ta bare babu inda Allah ya faɗa cikin alqur'ani ce ka zaba kafiri wani zo ta bani Allah ta alaka shi ne da na'am sha Allah Allah ta alaka shi ne da wannan bala'i ya ta'azzara ni abin da nake faɗi duk wanda yake yin karanta ayon Qur'ani a wajen siyasa da gangan dan ya ci mutuncin Qur'ani Allah ka wulaka shi in ko da jahilci ne Allah ka sa su gane in ko da gangan ne Allah ka wulakanta su kamar yadda suka wulakanta ayoyinka wannan ko shi ne kuma a rasa duk taron a rasa wanda zai mata gyara kowa bai na karanta kuma ana hannu ta Allah ta halaka shi ne to don haka almu'minina kuma mutane suka zama mu'mini ibadallah kuma bayan Allah fala na'dilu alil asma'i allati sammana Allah biya ila ila ila asma'i ahdathaha qawmun ba zai taba yiwa mu hada sunan da Allah ya sa mana ba da sunan da wani mutum ya kirkiro mu hada su ba zai taba yiwa ba muna musulmi ka zo ka sa mana wani suna ba zai taba yiwa ba ina fata an gane wasan mauha hum wa aba'uhum suka kirkiro sunaye suka sanya muku su da iyayensu suka sa kuke alfahari da sunan babu alfahari da musuluncin da Allah ya sa ko ya muku nima a kanta ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wani dalili akan haka ba bal asma'u allati kad yasubu tasammi biha as sunaye ne wanda aka tsago su koyi nasawa mislu intisabin nas ila imamin kamar misali mutum ya dogara ya danganta kan shi ga wani malami kamar ka ce ana kan hanafi mutum ya ce ni ɗan hanafiya ne saboda haka mu ɗan hanafiya ne kaga baya magana mu musulmai ne mu ɗan hanafiya ne kaga ya danganta kan shi da abin da yake ga wani mutum da shi ne imamu abu hanifa ko ko malikiya mutum ya dinga proud yana mu ɗan malikiya ne hakika an kai wani proud din baka burge ba dan Allah madaukakin sarki ya sa maka suna musulmi dan me zaka canza sunan ka koma da shi dan malikiya ko dan hanafiya ko me wa shafi'i ko mutane su ce mu yan shafi'iyya ne wal hanbali kuma mu yan hanbaliya ne abin nan fa sai da kai ya komo mutanen nan sun wuce gona da iri wajen danganta kansu da irin wa'annan sunayen har sai da wani ya ce idan da annabi zai dawo duniya ma malikiya zai yi watannin baya mun yi bayanin wannan matsala ya fito ya faɗa kuma duniya ta shi saboda bala'in malikanci irin nasa ya ce in yana da kyautata tsammanin in annabi ya dawo duniya malikiya zai yi idan ka fassara magana annabi abin da yake nufi idan annabi ya dawo duniya fa ba an imam malik zai ba annabi ba shi fa annabin ne zai wa wannan maganar da ne ba ka yi wallahi duk wanda ya wannan magana ya kudurta ta gaskiya a zuciyarsa ya yarda Allah Ta alaka shi da sannan au ila shekul qadiri ko muka ce ni dan qadiriya ne ka danganta kanka ga abdul qadiri ya zama to dangantawa da kake ka danganta kanka ga musulunci kawai wal adawi ko kuma ka ce ni dan adawiya ne wani hawihin ma da yace ce makamanta haka au misalin intisabi ila qabail ko ka danganta kanka ga wasu kabila a mu yarbawa ne kaza kaza kaza mu yarbawa ne kuma mun fi kowa imani ko mu hausawa ne ko kaza kaza kaza kal kaisi ka kaman ka ce mutum ya kira kanshi kaisi wal yamani ko ya ce shi dan yamani ne ko ya dan yamal ko wa ila amsari kashami ya ce dan sha dan sham ne shi ya rika takama da shi wal iraqi ko ya rika cewa dan iraqi ne shi wal misri ko dan misira ne shi fala ya juzu li ahadin an yamtahina an-nas biha bai kamata mutum malaci bi halatta mutane su dinga jarraba mutane da irin shiriri ta wala yuwali bi asma wala adi alayha mutum ba zai dinga yin adawa yayi ya cibinci wa'annan suna ba ba zai rika yin kuma adawa a kanta ba bal akrama akramakum khalqi inda Allah attaqahu wanda ya fi kowa tsoron kowa a wajen Allah shine shine wanda ya fi kowa tsoron Allah da Allah ya ce ya yi wa nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum duka annabi ya ce bu'istu ila al-ahmar wal eh, aswad wal ahmar ko annabi ya ce an tura zuwa ga bakakken fata da farari. gaba ne annabi ce wanda ya fi kowa tsoron Allah a wajen ku shine wa shine wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa a wajen Allah shine wanda ya fi kowa sarkin zuciya Allah ta da daka shi ne da min ayi ta'ifatin kana daga kowane kabila mutum yake don haka sai da musulunci fa zo da ya cire mutane wannan abu a zuciyarsu illa kalila don haka ci ba haushi yana ganin duk wanda ya shigo ya ga wanda ba musulmi ba a wajen shi fa yana ganin tubabbe ne wanda ba ba haushi ba yana ganin kai wannan ba anya ba musulunta ba to da haka so hausawa suna ganin su ne asalin musulmai a in kai haka su ne. Don haka duk wanda ya shigo musulunci a yau ko kafi ko kafi shi sanin addini zai ce maka kai tubabbe ne da abu ta hada ku da an kai an kai an koma sai ce tuban bai ne kaje na arne arne yi ko ya meni ne kaita ko ya musulunta ba zai fasa annancin ba ko haka suke faɗi ko ko ya shiga musuluncin wai arne arne yi ko ya musulunta ba zai fasa annancin ba to yanzu kai da ka mishi wannan hukunci me kake so ka je ga ba Allah akwai matsala ba malaci wa auliya'ullahi allazina hum auliya'uhu waliyan Allah sune waliyansa humul lazina amanu su ne wanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma waliyai su ne wanda suke tsoron Allah ba masu turga turga rawani ba jama'a shi fa walittaka ba rauni yake kuma ba alkebba yake ba jama'a walittaka yana kan imani da takawa ne idan ka fi kowa girman alkebba da girman rawani idan ba zaman to baka da takawa to kai ba waliyin Allah bane waliyin shi ne domin Allah faqad akhbara subhanahu anna awliya'ahu humul mu'minuna al-muttaqun Allah ya bani labari ya ce waliyansa su ne masu tsoron sa kuma ummune wa gani bayyanan muttaqina fi qawlihi ta'ala Allah ya bayyana su waye masu lura yace laysa al birra an tuwallu wujuhakum qila min al mashriq wal maghrib walakin al birra bi man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina sace wa ata al mala ala hubbi zawi al qurba wal yatama wal masakin wal sabil was sa'ilin wa fi al raqabi wa aqam al salat sace wa ata al zakata wal mufuna bi ahadihim iza ahadu والصابرين في البأساء في البأساء والضراء وحين البأس على أولئك الذين صدقوا وأولئك من المتقون سني ولي الله idan ya zama to baka cikin almuttaqun to kai ba waliyin Allah bane ina tafata jama'a sun gane wattaqawa hiya fi'lu ma amara Allah bihi wa Allah shi kuma tsoron Allah shine aikata da Allah ya umarta da hana abinda Allah ya ya hana a da waliyai a ƙasar nan fa yanzu banda Allah ya ɗauko lokacin sarki ya bayyana haskensa a cikin littafinsa da fa waliyai a ƙasar nan ba su sallah su ne kuma waliyan da ake magana wai na gaskiya haka sai ganshi ya zauna ya yi kuri da masu sai ce maka a za a ta yi ta shi ta ka ta bada lokacin sallah ka yi sai ce tabbi ni kake gani a nan ba ni bane asali na ina can maka ina sallah azhar asali na na azabta Eh. <laughs> ina son samu ne ka gane aiki in son samu ne irin irin yadda ya ce ba shi bane ko kuwa sai ka daga hannu ka shara na mai bari ka shara na mai bari zai ce maka ba shi bane <laughs> ya ce maka ya haka gaca ba kai bane dan kai an zai kamar ka da kana can ko kuwa haka fa ake a ƙasar da ba sa sallah ba abin da ya dame su da addini kuma kasur gowan bokaye ne za ka kawai kai yanzu kai da kake muridi muridi mafi abu kaɗan za a ba a tsorata da Kur'ani ya zo sai bayyana shi ya tabbatar da waliyan gaskiya wa qali akbara annabi sallallahu alaihi wasallam an hali awliya illahi wa ma saru bihi awliya annabi ya ba labarin waliyansa da abin da ya bai da su waliyai fa fi sahih al-bukhari annabi ya faɗa a cikin sahih bukhari annan ana bi hurairata daga abi huraira yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace qul allah tabaraka wa ta'ala allah yana cewa man adali waliyan duk wanda ya wato yin adawa da waliyina ya fito na fito da waliyina fakadi barazani bil maharabati to tabbas yayi fito na fito da ni wa man taqarraba ilayya abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bimithli ada'i ma aftarabtu alayhi bawa na ba zai kusance ni ba da abin da na fardanta masa eh wala yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusanta da nafiloli atta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahabbtu idan na so shi kuntu sab'u alladhi yasma'u bi sai na zama jinsa da yake jinsa da shi ana ba zai dinga cin abin da yake haramun ba wa basaruhu allazi yabsuru bihi kuma da ganinsa da yake gani da shi da wannan hadisin ne wasu ɗan gulat hulat zindikan mutane suke cewa to za ka iya zama Allah karan kanka da haka wannan da kake ce suke kowa Allah ne suna kafa hujja da wannan hadisi ba da ta to baka sha ta biya bada ba yanzu Allah ya zama hannunka ya zama cinka ya zama ganinka to me ne kenan kai ma Allah ana ganin Allah ne kaga shikenan ai to wannan matsala kenan wa duhun lati ya yabqishu biha da kuma wato ainihin hannunsa da yake taba abubuwa da su sai Allah ya zama wannan wa rijluhu lati shi biya da kuma kafafuwansa da yake tafiya da ita fa bi yasma'u wa bi yabsir da ni zai rika gani da ni zai rika ji wa bi yabdishu wa bi yamshi da kuma ni zai rika tabawa da ni kuma ni zai rika mai zai rika wato ainihin tafiya wala in sa'alani la li'annahu da zai tambaye ni duk abin da yake bukata sai na bashi wala ni la a'uidannahu kuma da ne matsani daga gare ni sai na nisan da shi da nisan da shi daga tsaransa kun ga irin waɗannan waliyan suna da yawa kuma ta tabbata an irin su wanda a yau babu da irin su ina fata an gane saboda yanzu wannan zamanin jiridi ya riga ya cika mu kalilan ne a cikin waliyan nan suke jama'a gane kun ga kamar irin su wato ainihin wato ainihin ibnu zubair kaga waliyin Allah ne lokacin da hajjaj ya yi shi zai kashe shi kun sa don da yi kuma Allah sai ya amsa ya ce ya Allah idan ka ba shi dama a kai na kaka kara ba shi dama a kan kowa haka ya fada Allah ya Allah bayan ni haka ya fada bayan ni ya da kaka kara ba shi dama a kan kowa to sai ga shi ya kashe gini zubai ya kashe shi har daga ƙarshe judge da ya Allah madaukakin sarki ya tashi kama shi kuma mishi wani cuta idan ya fara birgima kai ka dauka wata bijiman sa ne in ya fara iyo ka dauka wata bijiman sa ne ke iyo a haka ya mutu ina fata an gane da ibn mansur wani ya biyo shi zai kashe shi ya shiga mayafin kaba ya roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya halaka wannan mutum ina fata an gane to irin waɗannan mutanen suna samun wannan abin ne ta dalilin kusantar su zuwa ga Allah da hakan ka taba su akwai matsala ko ba su ce ba komai ba wallahi Allah sai ya karba ka ina fata an gano wannan abin da kyau wannan shi ne to saboda haka sai ke cewa wa ma taraddad taraddadat an shay'in ana fa'iluhu eh, taraddudi an qabd nafsi abdi al-mu'min Allah ya ce ban taɓa kai komo akan aikata wani abu ba in aikata ko kan aikata irin amsar ran mumuni in ji masu an ji Allah madaukakin sanki me yasa Allah bai sanya amsar ran mumuni ya karahul mauta saboda mumuni yana so yana so mutuwa baya son mutuwa dukan mu na ba mu son mutuwa ko kuwa ai daga yau idan aka gaya maka aka ce gobe za ka mutu to yau baka iya bacci kuma baka iya cin abinci ko zai yiwu amma da yake kin imani na Allah da ya koyi mana mutuwan nan sai ka kana cikin harkokin ka wallahi ka ci ka sha wanda da za ka san za ka mutu ba za ka ci ba ka ci sha kuma ashe mutuwan an jima ne ba haka ba ne to ba abinda Allah baya son yayi irin ya afshiran mumuni Allah ce ba ina kokonto ban taba kokonto akan wani abu yi kokar irin ansarran mumuni saboda yana tsoron mutuwa wa aka musa a wa Allah ce ni kuma ba na son fata masa rai ka duba matsayin mu ne a wajen Allah amma Allah ce wala da lahu minhu amma duk da haka ba ba kowa ya mutu saboda mun baka kuma ka mutu bai shi zaka je aljanna a yana ganin kamar muna so mu je aljanna ko ba sa mu mutu ai bai yiwuwa ka je aljanna sai ka bi sai ka mutu wani fa yanzu wallahi ko da zaka zo ga yawa ka ce direct ticket zuwa aljanna amma sai ka to la ziyarai ja ja ko kuwa eh? ya yi yayi ja ja kai duk da direct ticket ne zuwa aljanna zaka je aljanna kada hutu aljanna zaka je a bani mutuwa ne ba a santa ba a san mutuwa annabawa ma sun ci tsoron mutuwa ba mu ko kuwa ba mu Allah ta'ala ka samu cika da imani Ya Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut ko wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah ce kowace ne sai ta danna zafin zafin mutuwa kuma za mu wato ainihin jarrabe ku da alheri da sharri ko dai ka mutu akan alheri ko ka mutu da me akan sharri ina fata an gane da haka annabi ya faɗa wani hadisi ce ibnu adam ya karahu da fitnan dan adam yana tsoro yana yana yana kin abu biyu yakrahu al-maut wal maut khayrun lahu min al-fitan wato yana tsoron mutuwa amma mutuwa ta fi mishi alheri akan fitilar da yake ciki da haka idan Allah ya rufa raba bawansa da wahala yakan ɗauki ransa ne wani lokaci da haka ya kana ta wahala samu da kyar ci da kyar kowa ga kuma baƙin cikin duniya wataƙila iyalanka sun maza maka ma matanka ga sunan maza da yau daban na jiwo daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk namijin da yake tare cikin ahalinsa matan shi suna ƙuntata masa to in dai mumuni ne shi kuma yana da rabo a gidan aljanna face sai matan da suke gidan aljanna hawar ra'ayi sai su yi addu'a magana biyu suke yi suna gaya wa ita uwar gidan nasa magana amma ba kowa ke ji ba